Masu mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Jonathan ke amsar sa ba hamayya a matsayin ɗan takarar PDP inda ita ma babbar jam'iyyar adawa APC ta zaɓi Janar Buhari wanda ya nasara kan Atiku, Kwankwaso da Sam Aizaya. Baya ga zaɓar Nuhu Ribadu a takarar PDP na gwamnan Adamawa sauran zaɓuka na Abuja sun fuskanci rashin amincewa kamar na Yobe da aka zaɓi Maina Waziri sai su Dr. Ingama suka ƙi amincewa da sakamakon. Kaga ai masu zaɓen ɗari shida da ne ya je kwakulo mutum ashirin da ɗaya wai suka je suka zaɓe shi kuma dan sharri ma har suka ce wai guda biyu sun jefa samun ko kowane irin ƙura'a ne Dattijo Mas'ul Liman Huntuwa ya wanke gwamna Shema daga kalaman da ya kan kashe kyankyasan adawa da cewa ba halinsa ba ne. Ga shi da yana abuwa na addini tsakanin da Allah. Shi ba jiran sai ka gode. Ko ma ka zagin shi kake ko me kake cewa ba ɗabi'a shi ba ce ba abin da yake nihi ba kenan tsakanin da Allah. Yan kunar bakin wake sun kai hari kantin kware a Kano inda bama bama biyu suka fashe a Jos. Yayin da sanata Aliro ya dawo APC an dawo da Mustapha Jakolo sarautar Gondo. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Washington. Haka dai, yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa, kuma kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, mun sake komawa jaskwata yamma da bauchi. inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bita kan irin ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar. Yau za ta ɗora ne daga inda ta sake komawa ga Mr. Daliop. to uh, mr daliop kana shugaban <clears throat> matasa yaya kake ganin uh, harkokin matasa a uh, wannan tashin hankalin wani kokari kuke don ganin kun fahimtar da uh, su matasa wato su rungumi a gidan zaman lafiya to na gode a kashin gaskiya mu matasa mu na birin muna da we are well organized kuna da tsari muna da tsari mai kyau wanda muna da branches a kowane a kowane district a kowane lokaci kowane wata mu shugabane mukan zaga districts mu wayar musu da kai A kan cewa nan garinmu ne ba mu da wata kasa sai wannan in mun ce za mu yi yaki ko za mu yi wani abu mun cuce kanmu saboda haka abinda da za yi za mu nema ko da ta wani hanya a yi zaman lafiya a kira fulani a zona da su a tambe su mene da mansu kwanakin baya a gel fulani sun kawo kara cewa shanu sun bata sun yi magana da dagon gel an hada matashinmu an ji nema shanu nan an ji an samu an mayar musu kaga da ana haka da ba mu da wani damma so a gaskiya mu a kullum kowane lokaci muna ma youth namu magana su daina kat su taba kuwa To uh, Alhaji Badejo wani kokari kuma kuke a bangaren ku na Fulani don faɗakar da matasa illan wannan tashin hankali. wato illar wannan tashi hankali wato ina so uh, jama'a su sani cewa ba fulatani bai da wata sana'a wanda ta wuce asalin wannan kiwo din to a daga lokacin da ba fulatani ya ga da cewa an zo an farmai an ɗebi dabbobi gaba ɗaya to daga a wannan lokacin fakin ga an tsiya ta gida kenan kowa ma dole ya rikice a gidan kamar yadda ya faɗa cewa an matasan birom a bayan an zo fulani sun je sun ɗauki mataki na kai ƙara an je an ɗauko dabbobi an dawo da su to kin ga in dai da ana irin wannan to da za a zauna lafiya amma gaskiya fi sabili lahi muna ƙoƙari domin faɗakarwa fulani yaya za a yi domin saboda a zauna lafiya amma wani lokacin za ki gani da cewa in an, an, kange bangare daya wato kamar misali matasan fulani da in an kange su ko kuma an ɗebi dabbobinsu sun haƙura da sauransu wani lokacin sai ga kuma an sake zuwa an zo an far musu an ɗebi wa'annan dabbobin kamar ciwo ne yana ƙoƙarin warkewa su kuma a sake a sake fama shi kin ga za ga abun ya ƙara dagulgulewa kwarai da gaske amma fa wannan al'amarin na akwai laifin shugabanci ma a ciki daga cikin kungiyoyi daga cikin sarakuna daga cikin shugabanci na matasa in aka ce yanzu misali daga cikin matasa suna da camominsu wanda shugabannin nan nasu shugabannin nan nasu suna nan sun tabbatar da cewa matasansu sauran wanda mabiya bayan suna Eh, goyon bayan wannan al'amarin to ya za a yi in shugaba baya so rikici aikin gabara a je a yi rikici ba albishirin ku maza da mata musulmi kirista ta jihar lato kai salama kan Malam ta dawo kwanciyar hankali an samo. cuɗanya da juna ma ya taran zaman lafiya kan babu misali <laughs> alhamdulillah mutanen plato sun har kuma in mutum zai zama yana so gaba a fanɗare a je a yi ta ta'addanci ba tare da sanin shugaba ba kin ga akwai lalacewan shugabancin akwai wato kamar ma wanda yake shugabantar wannan shugabancin watakila akwai abun dubawa ko kuma matasan ko kuma ma aini sarakunan ko kuma wasu wanda abin ya shafa su duba su ga ya za a yi domin in ma wannan ba zai iya musu shugabanci ba ko kuma ba sa son shi don wani dalili in shi zai kawo har su fanɗare ba za su ji magana ba to ina ji in an duba an canja sai ki ga watakila nan bangare za a iya samun sauƙi al'amuran to mr daliop na lura cewa satan shanu yana ɗaya <coughs> daga matsalolin da suke kawo tashi-tashin hankali ba wai na ce lallai birom ne masu satan shanu ba tunda akwai waɗanda aka taɓa kamawa ɓarayin shanun nan akwai birom akwai fulanin masu karan kansu da waɗansu sauran ƙabilu yaya kake ganin za ku magance wannan batun satin shanu to na gode eh, gaskiya batun satan shanu mu mutane mu masu na da shanu eh, musamman mutanen fan da foron in fa kwanakin baya a foron kaɗai an sata shanu mutane mu sun kai kusan 700 a fan ma ya fi haka so mutane mu ma suna da shanu ma muna kiwon shanu sai a waye gari ana ta sace-sace kamar yadda na fada in dai har fulani za su ba mu goyon baya za a iya zona da su mu totona in fact a yi banga don a kama wayanda suna irin wayan abubuwa kwanakin baya mun ji an kama wayansu amma da mun bincika sai mun duba yaranmu da an ce an kama su ashe ba sata ne sun yi ba so ka gani an kama the wrong people kin to amma inda za mu ya mu zona da su fulani a yi banga na tabbatar muke cewa za a iya kama wanda suna wani abu ba. Hmm. To Alhaji Badejo a wato cinye amfanin gona na manoma yana ɗaya daga wato abin nan da ke janyo wannan tashin hankali saboda sau da dama za ka ga su manoma na kukan cewa an yayyanke musu amfanin gona ko kuma an sa shanu idan sun yi magana sai ya ta da hankali wani mataki kuke ɗauka wannan ɓangaren eh, muna ɗaukan matakai matakai daban-daban a kan wannan ɓangare ɗin wato sa nake gaya miki cewa ina ƙoƙarin fahimtar da ke na sauran masu sauraronmu cewa wato eh, akwai 'yan ta'adda fa a dukkan ɓangarorin wannan 'yan ta'adda su suka addabe mu ni baran iya cewa eh, cikin fulani a ce babu 'yan ta'adda ba amma akwai 'yan ta'adda cikin bangaren kamar yanzu batun da yake cewa an kama eh, fulani da birom da sauran kabilu daban-daban a harkan satin sano wayannan mai za a kira su za a iya kiran su 'yan ta'adda ne wanda ba sa son zaman lafiya in dai har satan ya tabbata a kawunansu amma har kullum muna kokari mu yi ya za a yi domin da cewa fulani a duk inda suke a faɗin najeriya ma ba ma filato ba ya za a yi su zauna lafiya amma kuma an taɓa kama wasu mutane mutanen nan suna ɗauke da kayayyaki sun sa kayayyakin fulani sun je suna onawa mutane gidaje a jihar nasara har aka, kama su aka gane cewa ba ma fulani ba ne amma duk gaba daya a duk yan kin gansu da sauransu zaki ce fulani ne to kin ga wannan gurbin yan ta'addan nan to dole ne hukumomi su tashi su taimaka ma waɗanda suke so su taimaka wa ƙasar nan a zauna lafiya. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To, da wannan waƙa ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne. Shahararren malamin addinin musuluncin nan da ke muna jihar Niger, Sheikh Dr. Ahmad Lemu. da kuma babban limamin kiristan nan daga bauchi rabaran muhammadu dan amarya da farko dai ga sheik lemu sunana sheik ahmad lemu sheik kuma daga sunana ne ba title ba ne ba sarauta ba ne mun ga shekaran jiyan nigeria mun ga jiyan nigeria mun ga yau na nigeria domin shekaruna na haifuwa yanzu 85 saboda haka mun ga mulkin mallaka na shekaran jiya mun ga abin da ya bi zamanin su mulkin saddauna ta fawa a walo a zikiwai da sauransu na gwagwarmayan da aka yi har muka samu mulkin kai mun ga irin rawan da suka taka mun ga irin abin da ya biyo baya wasu marasa tsoron allah marasa imani aka waye gare an kashe mutanen nan daga nan aka shiga basasa har yakin basasa an yi har aka kai inda muke yau to abin da ya addabi najeriya a yau kuma na gina abin da zan faɗa akan abin da ido na ya gani kunne na ya ji kwakwalwa ta tsinkaya abin da ya ɓaci a najeriya tushensa son zuciya na wayan da abin ya shafa na biyu son dukiya ƙazamin son dukiya da naira da dola na uku ƙazamin son mulki da mabiya wajen neman waɗannan abubuwa ba tsoron allah ba kunyan ɗan adam ba tunanin ranar tashin kiyama ranar sakayya saboda haka wayanda suka dukufa a kan nemansa ba su damu da rayukan da za su wuce a cikin al'amarin mu ba saboda haka ba zancen arewa kawai ko kudu kawai ba ne sai dai a arewa ne abubuwa na masibun suka fi muni ake rasa rayuka ba iyaka da na musulmi da wanda ba musulmi ba amma abu ukun can da na faɗa na son zuciya son dokiya son mabiya kudu da yamma ne kudu da arewa musamman 'yan siyasa 'yan kasuwa da wasu da ke kiran kansu mallamai abu ukun nan yana cikin rayukansu inda aka zo aka waye gari ba tsoron allah ba tunanin ta ranar hisabi da kowa zai tsaya gaban allah a yi masa sakayya ba kuma kunyan dan adam da ake ji ana gani to komai ya lalace shi ya jawo a ce boko haram a ce wannan a ce wancan duk abubuwa suka gurbata ba sai mun tashi mu faɗi komai da komai ba domin gashi nan kowa yana gani kowa yana ji kuma ciwon abin na tare da kowa saboda haka na da sakin da ya halice ne maganin wannan abun a tashi waɗanda abin ya shafa ko ba musulmi ba ne ko musulmi ne ko ba musulmi ba a je a tuba a koma ga allah a gyara hali a tuna da ranar da kowa zai tsaya gaban allah kowane matsayi kake kullum ina tuna da wata aya a ƙur'ani huwallazi ja'alakum khalaifal ardi ba ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع hula ga لغفور رحيم Allah ne ina jawo hankalinmu na cewa to shi ne ya mai da mu masu mulki masu halifa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka ci gaba ya ɗaukaka wasu mu akan wasu amma duk ya yi wannan ne don ya jarrabe mu game da matsayin da ya ba kowa da abin da ya ba kowa na mulki ne na arziki ne na daraja na suna na ko ne don ya jarraba mu to mu koma ga tunani ga cewa komba jima komba dade kowanne mu zai tsaya gaban Allah shi ma rabaran ɗan amarya ya ce ba a taɓa ci gaba muddin ba zaman lafiya assalamu alaikum mu da wannan lokaci masu iya magana suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Wannan batu gaskiya ne. Allah da kansa ya umarce mu a cikin littafinsa mai tsarki cewa mu yi zaman lafiya da kowa. Da kowa ya shafi miji da mata, iyaye da 'ya'ya, makwabci da makwabci, ya shafi gari da gari, ya shafi ƙasa da ƙasa, ya shafi addini da addini. Allah na bukatar mu zaman lafiya da kowa zaman lafiyar nan shine kaɗai hanyar samun ci gaba in ka ga ƙasa ta ci gaba zaman lafiya shi ya haifar da ci gaba in ka ga ƙasa tana yin baya rashin zaman lafiya yana iya jawo abubuwa su koma baya karatu da ilimi ba su iya samuwa sai da zaman lafiya kasuwanci ba shi iya yiwuwa sai da zaman lafiya harkoki na yau da kullum iya wanda ka sani ba su yi sai da zaman lafiya da muka ɗauki misali a ƙasashenmu na afirka za ka iske ƙasashen da ke da zaman lafiya mutane suna fitowa daga ko'ina suna rugunguntowa a duniya domin su zo su zuba jari a yi kasuwanci a yi abubuwa da yawa haka ma a nan a cikin ƙasarmu ɓangaren da ke da zaman lafiya mutane na marmari su je su kasuwanci Ɓangaren da ba zaman lafiya kasuwanci baya ci gaba ilimi baya ci gaba komai baya yake addu'ar mu ita ce Allah ya ba mu zaman lafiya a bangarorin mu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya har ma da ƙasashen mu na makwabta ta yaya za mu samu zaman lafiya na farko mu yi hakuri da juna mu kasance masu hakuri akan dukkan abubuwa daban-daban na biyu mu zama masu gafartawa da yaje wa juna idan abubuwa sun faru a hau teburin shawara a zauna a tattauna a yafe mu juna sa'annan na uku mu zama masu fatan alheri da ƙasarmu ko kuma mu ce addu'ar alheri ba kowane lokaci in ka buɗe baki sai ka la'anta shugabannai na siyasa da na sarakunan gargajiya na gaba kuma ku shugabannai da ke kan shugabanci ku roƙi Allah ya ba ku zuciyar adalci ku yi ma jama'a adalci akan dukkan alkawari da kuka ɗauka Allah ya ba ku ikon cikawa. na gaba batun zaman tare a nan kasarmu da kuma bangarori daban-daban na kasashen afirka ko ma duniya gaba daya allah ya bar waɗannan addinai guda biyu addinin kirista addinin musulunci suna tafiya tare abin da allah bai kawar ba idan kai ka tashi za ka kawar kamar kana ga ƙarfin allah ya gaza kana so ka taya shi aiki ne don haka mu yi hakuri da juna da kirista da musulmi mu kuma yi hulɗa yadda allah ya ajiye mu har kwanaki Allah ya bamu a doron ƙasar nan su zo su kare wannan shine abin da Allah ya gaya mana a cikin littafin mai sarki Allah ya taimake mu da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.